Ma'a barka da zuwa makullin gida wannan tasha ta mun mai albarka mu da wannan lokaci mu da sake sada da ku a wani sabon shirin namu a cikin shirin namu ne yau zamu yi bayani ne kan maganin ciwon suga da hawan jini yadda za a magance shi da ganyen mangwaro Idan wannan lokacin ka ne ko lokacin ki ne na farko ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryen ta haka ne idan mun yi sabon bidiyo za a gane da ku cikin gaggawa kar kuma ku manta da alamar like da comment haka ne za mu faɗaɗa bincike domin kawo muku magunguna domin inganta kewar zamantakewar aure. Sannan da ba su bukata ko kuma shawara ku ajiye mana comment ko kuma fatan alkhairi ko kuma kuna bukatar wani magani za mu dinga bibiyar tambayar ku kamar yadda muka faɗa muku. Maganin ciwon suga da hawan jini yadda za a magance shi da ganyen mangoro. Shin ko ka san cewa masana ilimin kimiyyar magunguna na ƙasar Sin, na ƙasar China kenan da kuma India sun tabbatar da cewa ɗaya daga cikin magungunan da ke warkar da ciwon diabetes shine ganyen mangwaro. Ganyen mangwaro na ɗauke da sinadarai masu yawan gaske da ke amfana a jikin ɗan adam, amma kash mutane da dama ba su sani ba. Yadda ake amfani da shi a matsayin maganin cutar suga diabetes. Na ɗaya, ka tsinko ganyen mangwaronka masu kyau sai ka wanke su sosai na biyu ka sanya ruwa a murhu ka tafasa shi har na tsawon minti biyar ba tare da ganyen ba na uku sai ka zuba ganyen a cikin ruwan zafin da ke kan murhu tare da man zaitun a bar shi ya tafasa har na tsawon mintuna biyar zuwa goma na hudu sai a sauke shi a tace na biyar sai a sanya shi cikin kwano ko gilashi mai kyau a bar shi ya kwana na shida sai a sha wannan ruwan da sassafe bayan ka tashi daga barci ko kafin ka ci komai wannan maganin yana kawar da abubuwa marasa kyau masu guba daga jikin mutum kuma yana rage yawan siga a jikin ɗan adam yana kuma saukar da hawan jini sosai haka kuma yana taimakawa matuƙa wajen kwantar da tarin asma yakan saka su numfashi mai kyau mai sauƙi kuma mutum na iya zuba cokali biyu ko uku a ruwan wankan shi sannan mutum ya yi wanka da shi yana sanya ka ji jikinka garo kuma ka ji hankalinka ya kwanta sosai jama'a Allah ya sa mu dace a tabbata an mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa makullin gida ta ku ce